nazari goma da na yi game da mata. Tufa, yau na ɓaro wani babban aiki. Kyakkyawar mace bata cika hankali ba a duk inda take. Farar mace mummuna ce idan ba don farin ba. Mutum ɗaya ne zai iya cewa mace ta yi ta yi, kuma ta bari ta bari, cikin farin ciki ta yi ta juyi a gabansa. Shi ne mai hutu. mata sun fi son shahararren mutane musamman ma 'yan iskan da suka yi suna mace mai yawan tara samari ta fi jimawa ba ta yi aure ba kuna tare da mu kawo yanzu me zai hana ku danna mana subscribe idan ba yi ba idan kuma bidiyon ya burge ku ku danna mana alamar like mun gode mun san za ku yi kaso tara cikin goma na mata ba su san dalilin da ya sa saurayi ke neman su ba macin da bata yi aure ba bayan shekara ashirin da 23 hankalinta kullum ƙara raguwa yake yi tsaftar mace tana raguwa da kaso 70 idan ta yi aure mace mai yawan kuka ta fi haƙuri da tausayi idan ka ga yaro da ilimi to na uwarsa ya gado jama'a a cikin abubuwan nan guda goma da nan lissafo wanne ne ba daidai ba ina buƙatar jin amsoshinku a wajen yin comment mun gode da kasancewa da sirrin mallakar zuciya tv kada ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa idan kuma a tiktok kake kallon wannan bidiyon ka yi following ɗina mun gode